Il est temps, il est l'heure. pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans le Niger sur Kalangu de ce mardi 30 janvier 2024. Je suis Fanta Chamsou et avec moi Rekia Arimi pour la présentation. Bonjour Rekia. Bonjour Fanta, comment tu vas Je vais bien, merci. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent euh, de l'autre côté du studio à la technique, c'est Abdelkader Chambiano et Adam Adawaki à l'édition. Alors Fanta, présente-nous le menu de ce matin. Aujourd'hui, Rakia, nous avons prévu une bonne dose de musique nigérienne comme d'hab, au plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute. Il y aura aussi du loti avec les femmes du studio Kalangu, la page sport et sans oublier le flash d'information. Nous nous rendons à Agadez pour l'entretien du jour. Oui, Rakia, ce matin, nous allons parler de la place du thé dans la tradition touareg. Notre invité, c'est Abdul Malik Abou Intirouak. Il est artiste et aussi entrepreneur culturel à Agadez. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour une heure de divertissement et d'infos. Auditeurs du studio Kalangu, nous allons décoller. Voici pour vous le flash d'information avec Nafisa Serfo. Bonjour Nafisa. Bonjour à vous Fanta et Rekia. Bonjour, à tous. Le Burkina Faso a envoyé hier lundi une notification officielle à la CDAO confirmant sa décision commune prise dimanche avec le Mali et le Niger de quitter l'institution sous-régionale sans délai selon l'agence d'information du Burkina. Le dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le le Niger ont annoncé en milieu de journée sur la télévision publique leur retrait sans délai de la CDAO. Ils dénoncent notamment son éloignement des idéaux de départ, ses sanctions qu'ils qualifient d'injustes contre leur peuple et son ajustissement à des puissances étrangères. Diplomatie encore, le premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamizen s'est entretenu hier à son cabinet avec une délégation des pays membres du regroupement des pays émergents que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, le BRICS. La réunion s'est déroulée en présence des membres du CNSP et du gouvernement nigérien de transition. Les médias n'ont reçu aucune déclaration à l'issue de cette rencontre. Créé en 2009, le regroupement des pays émergents, le BRICS, vise à changer l'ordre mondial dominé par les États-Unis d'Amérique. Signalons que le BRICS a accueilli cette année des nouveaux membres, à savoir l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes but uni et l'Éthiopie. Enfin, la circonscription consulaire régionale de Difa a tenu hier dans la région son assemblée générale de l'année 2024. Les opérateurs économiques de la région ainsi que les services techniques de l'État ont dressé le bilan des activités de la circonscription consulaire régionale pour l'année 2023. Les participants ont aussi analysé l'environnement des affaires de la région et échangé sur des pistes de solutions aux éventuels problèmes. Cette assemblée général intervient dans un contexte où, depuis plus de six mois, le Niger vit au rythme des sanctions de la CDAO et de l'UMOA après le coup d'État du 20 juillet 2023. C'est la fin de ce flash d'information. Merci, beaucoup, Nafisa. Mais avant de partir, dites-nous, est-ce que vous aimez le thé pas tellement. <laughs> ah, c'est dommage, parce que la suite de notre émission, aujourd'hui dans la partie entretien, nous allons parler de la place du thé dans la tradition touareg. Et ce sera avec Abdul Malika Abou Intirouak, il est artiste et entrepreneur culturel. Mais pour permettre aux éditeurs de bien s'installer et aux autres de nous rejoindre, explorons la première piste de notre playlist du jour. Il s'agit des taureaux de Moussapoussi. sombo nino tore ña kati sorkay kay Somba sorkay go heniga kera wisa follon sigo ke hen mabay honda hawi ya goru hawino borsi cottonda fono kanni gogo misideji bene banda na, hasi de na kabi kaɓiga tenoni sorke heni ni heni Moussa est un chanteur nigérien. De son vivant, il représente le Niger depuis plus de 20 ans. Reprenant le rythme traditionnel, il les adapte au son des instruments modernes, créant ainsi une musique nouvelle en accord avec la culture nigérienne. Son but était de faire connaître sa musique et le Niger au-delà des frontières. Il a enregistré ce titre toro que nous écoutons actuellement à Abidjan sous un, arrangement de Bonkana Mega. On dira paix à l'âme de l'art. C'était Toro de Moussa Poussi, retour au studio après cette pause musicale. Nous allons écouter la première partie de l'entretien du jour. Abdel Malika Abou Inchirouak nous parle de différentes façons de préparer le thé et aussi les moments propices pour le faire. Fanta, il t'a accordé, il t'a d'abord expliqué la symbolique du thé dans la culture touareg. Ni sunana Abdulmalik Abu Cirwat, ana na da suna Obas. Ni artist ne kuma entrepreneur cultural. To Abdulmalik yau muna son mu ji miye matsayin shayi a cikin gargajiyar bugaji. Gargajiyar buzaye abinda ake ce ma shayi shahid. Abinda za ka sawa ga bakinka, ka ji gukin shi garanka ne ake ce ma shahid at shiwayin fik. Kamar ya baka wani lami na rayuwa wanda za ka rabawa da wanda ya gayyace ka ko ka je wurin shi ko ya zo wurin ka abinda za ku partage haka tsakaninku shi kuma shahi yana da lokaci yana da sarin shi kuma yana da yadda ake yin shi a galgajiyance. da farko muna son mu ji wani lokaci ne ake shan shayi shahi akwai shahin da ake yi da asuba wanda in bakinka suka kwana wurinka ana yin shi kuma da sahi wannan tsakaninka da baki ne kaga wannan matar ka bata ciki ba ita ke yi ba yara ba su ciki sai ya kai karshe aka yi na ɗaya na biyu na uku na fudu ake ba yara akwai ma wanda kwada musu shi ake saboda shahin icce ne natural ba abin da ake sai gale da yana na ko da wata lamba ko da ile natural karshen ta sai an gyara kenan icce ne an san daga inda yake shine shahi kuma shahin na gargajiya na asalin bai sa ciwon kai ka sha shi baka sa shi ba bai sa ka komi c'est juste un partage de goût to ka ɗauko mana na farko ka ce idan baƙi sun zo to sai kuma wani mhm. na biyu in bakin ba wurin ka ba suka kwana da sahi suka zo wannan ba ma kai za ka shahin ba in kana da mata macen za ta yi ka wannan shine shahi na mata shi kuma shahin mata wurin mu buza ya ce ake baya laifi in ya yi sukari in bai yi sukari duk yadda ya zo kawai ya yi yanzu tsakanin maza ne wani sai ya ce yana son shahin da kaza yana son shahin da zai jimawa bisa wuta yana son shahi daga kuma yanayin firat shayi na uku shi in ba da misali kamar sabga a yi sabga ba firar ba ko guda ba ake yi ko ba ko biyu to wannan mai gidan ba shi ke yi ba madankin ba ita ke yi wannan makera ke yi saboda harka sabga harka su ce ba ta yi kuna sabga samari su kewaye su yi shahi ko wani a'a shahi guda ake sha kuma wannan duk makera suke yin shi shi dai shahi yana hada kan mutane yana sa in ka zo na in sa maka wani abu ga baki ka ji wani lamin da kama in eh, partage dai hakan ga tembe ake ce mishi gu shi se purle gu kamar yadda kuke ganin yawanci an aka zo wata fete ga an bude champagne ko an yi wani abu ai wannan tun da da ake yin mu daga wani abu ya zo na farko sai letela shi yake fara zuwa wata rana ya zo bayan fara wata rana ya zo da cuku wata rana ya zo da dabino haka yake shi shayin nan kamar yadda mu da ba cikin al'adunku muke ba mhm. akwai premier deuxième troisième da sauransu kuma haka nan ne a wajen eh haka nan ne mu wajen mu na farko kamar symbol kin kamar muddur isudur kamar rayuwa shine na farko dan shi yake da karfi na biyu kamar cimandai kamar in in in juwa ki ne sor de nil par kamar ka ji kana jin dadi baka san dan mi ba mhm. na uku kuma kamar na karshe ne kai da kanka ka san daga an kai troisième da daga nan abin da kai kasa duka ana iya ba yara ana iya zubdawa amma ba a taba shahi ba a bata shi in bai wuce na uku ba ko zubda shi ba ai ana iya aje shi ma sai da marece ko wani lokaci a maida shi bisa wuta dada daga na uku ana iya a sa magani sa akwai magungunan da ake sawa wata rana eh shayin nan to daga na uku ne ake iya sa abin da ake sawa saboda an sa magani wata rana babba ya sha wata rana yaro ya sha kenan daga uku ne shayin bai da karfi kwarai daga na uku ne zuwa kasa akwai magani na anuhu wata rana maganin zahi wata rana abubuwa da yawa ne hadi ne mm-hmm. yanzu har ya kai ma duka ake saida su tare daga an ce kayan gyaran shayi duka kasuwa duk suna game mm-hmm. sakarin fulsumi duk game ne suke baka za'ai Voilà, chers auditeurs, marquons une nouvelle pause avant de poursuivre cet entretien. Nous allons souffler en musique, n'est-ce pas, Rekia Oui, bien sûr, Fanta. Nous allons écouter Issa, qui veut dire fleuve en, en Zarma, de Fatima Rico. Fatimata Gandigi Mariko, plus connue sous le nom de Fatima Mariko, est une chanteuse nigérienne. Mariko a fait ses études à Niamey et Bougouni et a développé ses compétences en dactylographie avant de devenir musicienne. Et c'est l'une des plus belles voix du Niger, on est d'accord, n'est-ce pas, Rekia Fatima Rico est née le 25 septembre 1964 à Niamey. La musique l'embarque dès son plus jeune âge. C'est en 86 qu'elle débute sa carrière au sein de Maraba dont le guitariste était l'un de ses oncles Toroba. Musique et amour c'est rencontre, passion et vie s'embrassent. C'est dans ce groupe qu'évolue également celui qui deviendra son mari, Brema Mamoudou. Dans sa carrière, Fatih s'impose rapidement comme chanteuse principale de la formation Marhaba.

Chers auditeurs, c'était Issa de Fatih Mariko en espérant que vous avez aimé. Nous allons continuer notre entretien du jour avec Abdul Malik Abou Inchirouak, artiste à Agadez et aussi entrepreneur culturel. Cette fois-ci, il nous, il nous parle de la place du thé dans la famille. Comment a mais shi shayi dan la plupart des familles ko in ce tun akwai wanda amma a ce a doki shayi wurin makiyaya Mun gani shayin asuba cikin gida safi suke yi in suka yi su matasa ba su shayi sai sun kai dabbobi rijiya kenan ba lokacin su guda ba na shayi hattan ana marke da tekin kenan su sai in sun ta rijiya shayi na da rana wannan sai ekip for example in ni da wani za mu tahiya kiwo kenan shahi na mu biyu ne in ni da wani kenan ya koma shahi na mata wanda zai sayawa gida su abinci shahi na almuru shine na kowa shi in aka yi shi sai ya kai karshe sai ya kai inda hakin ma ko a ba dabbobi ko a kwada ma yara shi shi wannan kowa na nan Shi ne babban shahi duka saboda da almuru dabbobin sun dawo an yi tasan nono an yi komi kowa yana nan fami an gamu shahin daga farko zuwa uku yana wurin manya daga nan yara suke zuwa su doki kayan shayin da komi a ba su sukari kwanci ne hafen to a cikin al'adar bugaji ko akwai shayin tsakar dare shayin tsakar dare sai in kamar cikin abin da ya shafi soyayya haka ka je ka tashi ka ta yi wurin wata ka je gidansu yanzu in ka je ita za ta dora ma shayi kama wurinmu tun nan ne za ka evaliyanta ka gani sk tana da irin tabi'u irin wanda ka ga ana yi gidanku saboda ai daga bako ya zo sai an mishi na shayi kai da ka ta yi fira bako ne daga nan ne kake evaliye ka gani in tana da wannan education sk tana basa wannan hanya kenan idan bata baka shayi ba ma yana da wata ma'ana eh in bata maka shayi ba kenan ka zamana akwai wanda za a ma shayi ruwa dai za a baka <laughs> kan ma ka zamana kawai dai an dai rike maka fuska ka zo an baka ruwa amma kakka zamana da ka ga ba a doko kayan shayi ba kakka zamana kuma shi akwai na amare akwai kayan shahin da ake sayan amare musamman amma yanzu yawanci buzaye duka yawanci ba su rike da ita kwarai kamar na da akwai kayan shahi musamman na amarya ba a kaita da su sai an kai ta goben shi ake kai mata su ai sa'an nan ne ta ida zama da ake kai ta ba kowa ce gidan daga kwana daga na farko ne take yake zama na ta gida sa'annan ake kai mata shi to ita wannan duk lokacin da za ta shahi da wannan kaya ba ta ma kowa sai mijinta sai ga an yi shahi kawai kai an kawo ma finjali ba kama sanya ya aka yi shahi mijinta kawai wannan ko gidan ba su fita ba a ara su kuma wannan nasi ne na fami yawa <laughs> da yawa na ce musu ni ba ni shan shayi sai su ce a ah, kai ba buzu ba ne ni shahi na san da shahi icce ne da ake shibukawa amma akwai kano misali kano cikin gonakin kano yake fitowa daga nan masu tarlant masu karavan su suke kai in suka kai abubuwan munanan nan daga can suke dawa da wani hasi da menene da shi shahin wan kano ana ce mishi innumeli sai an gyara shi sai an daidaita shi ka sha baka sha ba baka ciwon kai wannan zancen wani shahi ya kama ka ya buga ka tusa la sai wanga ne abubuwan gana yayi da suke zo mana ga karton ga leda da nimero da wane ne amma asalin shahi mutanen da suke shan shi tunda mutum bai ce maka shahi ya sa shi kaza sai dai in yana sa mishi wani magani ko wani abu ya kamo shi mai shahi dai yadda yake Kano bai kama kenan ka a ga matashi bai shan shahi? in ma buzu ne a ce kai ba buzu bane tambaye shi wani shahi abu bai sha wanga da kaddora ko shahin shahid na gaske To mu mun ga kamar shi shayi in aka yi shi ana buga shi ana buga shi har wata kumfa ta hayo daga bisa. Ita kumfar nan menene amfanin ta ko tana da wata ma'ana daban? Kamar an ana so a ashe mutum shayi inda da biradi guda ake yi. An ana so a dora wani shayi ko wanda bai sha ba za a ashe mishi. Ana yin wannan kumfan. Amma ba a yin ta kamar yanzu ta ko wani istil. Ita wannan kumfa ana yin ta saboda iska da kura da abin da ke iya hayowa sama. kenan aka kai ma wanda zai sha shi yana iya sa hannu ya fidda ta kenan ta yi protejan tekin ko ya zamto wani za a kai ma shi yana wani wuri kuma finjalin nan ne shi ma ana iya a bar mishi wannan kumfat ita itilitan ta kenan ba istil ba ce ko wani abu wannan yan bugawar na ya rage sanyi ya kai daidai sha kun san da akwai shahin da ba a sa sigari gishiri ake sa eh. <laughs> akwai shi ma shahin gishiri ake sa akwai wanda ba a masa komi ba a sami shi komi sai yan narnak sai man dan odar ta saki shi mace wadda take rike da gida a galgajiyance ita ta san kala shahin da take yi ma mijinta take ma bakin mijinta har na sauran yan uwansu kuma ita ta san yadda za ta ja hankalin shi da wannan shahin kadai yadda in ya jina ta ko bai gane ta ba ya san da wance shi ma yana cikin wani sirri daban na shahi wanda yanzu mutane ba su mai da mishi hankali Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, c'est à présent l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou. C'est mardi et aujourd'hui, on parle santé. Oui, Fanta, la rubrique santé d'aujourd'hui euh, parle de l'anémie chez la femme enceinte. Plusieurs facteurs peuvent causer ce problème. Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous proposons d'écouter Salus Jaharou, responsable du centre de santé Baoudeta dans le département de Tessawa. Il est interrogé par Habiba Ahmed. me ake nufi da ciwon karamcin jini wajen mata masu juna biyu mace idan tana da karamcin jini huskarta ma za ka gani ta canza da ka diba wajen idanunta za ka gani ya yi hori in ka ce ta hiddo harshenta in ka diba harshen nata za ka gani ya yi hori ko kuma in ka diba tahin hannunta ma za ka gani hannun nata shi ma ya yi hori sannan banda wannan za ka gani macin tana da karamcin jini kamar mutum ne za ka gani wanda ya galabaita ba ta da wata ataka ba ta da wani kuzari sosai yan ayyukan da ya kamata a ce ta yi cikin gida za ka gani mace duka ba ta iya yin su alamomi ne wanda mu da mun gane su za mu tabbatar da cewa ai eh, mace tana da karamcin jini ko kuma in muka mata wannan tambayoyin za mu gane cewa eh lalle da alama mace tana da wannan ne karamcin jinin a kwarance akwai abu wanda ake yi wanda idan an auna jinin ta zai tabbatar da cewa in eh, lalle tana da karamcin jini menene yake haddasa karamcin jini eh abin da yake haddasa karamcin jini ga mace mai juna biyu akwai cututtuka idan mace tana dauke tare da wannan cututtuka kuma ba a dauki mataki da wuri ba zai iya haddasa mata wannan karamcin jini in muka ɗauka kamar misali masassarar cizon sauro banda wannan akwai tamowa ko ko in ce kwamusu shi ma duka wannan ne suna haddasa mata eh, misali idan mace tana zub da jini kun gani in ba likita ta zo ba aka auna ta ba aka diba ba kowa ba zai iya gane cewa tana zub da jinin nan kenan tana zub da sannu sannu sannu sannu ba a zo likita akai magani ba shi ma wannan zai iya haddasa mata wannan karamcin jinin. Idan mace tana da karamcin jini, wani hadari gare ta da ita da dandanta. Kama idan mace mai juna biyu tana da karamcin jini, na farko idan ba a ɗauki babban mataki ba zai iya kawo ƙarshen rayuwarta ma da ita da ɗan. Banda wannan kuma zai iya sa wannan ɗan nata ta aihe shi a lokacin da aihuwai na yaron bai isa ba tunda tana yiwa yaron watan shi shidda ko wata bakwai kai ko ma bai da kai wata shidda ba dan in bai kai wata shidda ba mai yawanci shine wanda ake ce ma bari ta aihida wanda lokacin aihuwar shi bai isa ba kenan duka sauran jikin shi na halitta ba a halitta mai su ba kenan za ta aihe shi babu rai to ya ake magance karamcin jini ga mace mai shuna biyu shi dai jini na in babu shi kenan dole sai an samu mace shi daga nan idan mun gane tana da wannan karamcin jinin aka tura su ta sa duka aka mata awo gwanin da ya kamata a yi mata aka yi kenan shine za a diba a gani kenan jinin wannan wanda ba ta da shi sai an kara mata shi kuma ya danganta daga ya adadin jinin da ya kamata a kara mata kuma banda wannan eh tunda akwai wasu cututtuka wanda suke haddasa wannan karamcin jinin kenan su ma wannan cututtukan dole su ma sai an bincika an gani ko wani ciwo ne kuma sannan a diba a gani kenan wani magani ne ya kamata a yi don mace ta samu lahiya dangance daga wannan cutar da ke gare ta da kuma wannan karamcin jinin nata to yaya mace mai ciki za ta yi ta kare kanta don ka ciwon ga na karamcin jini ya kama ta yadda mace mai juna biyu za ta yi ta kare kanta don ka ta kamu da shi wannan matsala ta karamcin jini shine aiki da shawarori na wanda idan suka zo nan gidan likita ake yi masu kullum in suka zo wajen awo akwai magani wanda ake ba su ƙwayoyi wanda zai sa wannan magani idan suna amfani da shi suna shan shi kullum kullum zai sa insha Allahu samu wadataccen jini wanda ko da an zo wajen aihuwa kenan ba su samu wannan matsalar karamcin jinin ba wannan magani shine wanda ake ce ma fer sannan kuma ana kwatanta musu da cewa su rika cin abinci mai gina jiki ba dole sai ka kashe kuɗi da yawa ba akwai abubuwa da dama wanda nan cikin daji ga sanan wurin misali in muka ɗauka da rika shan miyar kuka kamar wani karoti kamar wani ayallahu hakan ga da kuma tattasai tunda nan duka muna noma su sannan banda wannan akwai misali in muka ɗauka cikin abincin nan akwai wake wake yana taimakawa sosai idan tana cin wannan kenan zai kare ta da duka shiga ire-iren waɗannan matsalolin na karamcin jini kenan a takaice abin da muke so a gane shine mace ta rika cin abinci ta bar zama da yunwa abincin nan kuma mai gina jiki ne C'était Salissou Zaharou, euh, responsable du centre de santé de d'état au micro de Habiba Ahmed. Chers auditeurs, avant de découvrir la suite de notre programme, nous allons encore une fois de plus souffler en musique avec le titre Zozo de Malière. toro di zozo. Zozo, zozo, toro di zozo. Né en 1973 à Sirfokwara, à Tera, issu d'une famille sonraille du Niger, Abdoulaye Bourema, plus connu sous le nom de Maliaro, a passé son enfance au village à au village a observé et suivre le musicien de Gumbé. une carrière de grand musicien, excepté son goût prématuré pour la musique. Il a commencé sa carrière artistique en tant que jeune joueur de Gumbé. Avec des amis, il forme en 1996 un groupe de musique. Les Gumbé Stars Malia fait réjaillir une âme africaine. À travers sa musique, on retrouve tantôt des chants qui relatent des faits sociaux, l'amour, la paix et surtout la paix. man Voilà, chers auditeurs, c'était Zozo de Maliaro que vous venez d'écouter. Retour à présent au studio après cette belle musique pour écouter notre reportage région. Pour ce matin, nous allons faire un tour à Dogondouti, dans la région de Dosso, pour parler de la cohabitation entre Nigériens et Nigériens, malgré des Attention à la suite des sanctions de la CDAO. En effet, ils sont nombreux les jeunes Nigériens qui vivent, exercent des petits commerces à Dogondouti. Notre reporter Abdou, Abdou Hassan Arzika s'est entretenu avec quelques-uns d'entre eux. Voici son reportage. Le Niger et le Nigeria sont deux pays frères séparés sur plus de 1000 km de frontières. En effet, les transactions entre les deux pays se font quasi régulièrement et cela sans aucun obstacle car les peuples étant presque les mêmes. Cependant, après les événements du 26 juillet 2023 au Niger, la CDAO dont le Nigeria assure la présidence, a imposé des sanctions à l'encontre de notre pays et parmi ces sanctions, on peut citer la fermeture de frontières. On voit et rencontre chaque jour sur les grandes artères de la ville de Dogonduti des ressortissants du Nigeria poussant des chariots et ou brouettes à la recherche d'éventuels clients pour leurs produits composés essentiellement de dattes, de carottes, de noix de coco, d'aubergines d'Afrique communément appelées yalo. Messieurs Bello et Umoru sont tous des vendeurs ambulants dans la ville de Dogondo qui venus du Nigeria. in ba a rasa ba dake shi dan kasuwa bai cewa kullun sai ya sayar yana samun ranar da bai sayar ba ya tashi da shi kadan wasu kuma in Allah kawo kasuwar kuma sai a sayar amma dai insha Allah yanzu halin da ake ciki alhamdulillah ba laifi ina sana'a karoti muna hitowa daga shi daga najeriya jihar kebbi sati zuwa sati in ke zuwa in kawo kaya in saira in koma komawa ya danganci da yadda sana'a irin lokacin da ta yi samun ciniki gaskiya ba karot in ka da ba ina sana'a albasa ina ta banana la tension entre le niger et la CEDEAO est d'ordre politique et diplomatique et cela n'empêche pas aux ressortissants du Niger et du Nigeria à se rendre dans les pays de leur choix car selon M. Amadou Maman, enseignant à Dogondouchi, les ressortissants du Nigeria se retrouvent bien et se sentent à l'aise chez nous. mamaye garin dogon dutse ga 'yan ƙananan sana'o'i kamar wadda ka ce karot yalo dabino da sauransu yanayin kamar faɗuwar kuɗinsu ta sa sun kabaro najeriya suka taho tun da kaga yanzu in sun samu sifa nan kaɗan sun ka canza ta za ta koma naira da yawa yanzu yan najeriya ga duk yan tammomin da sun ka samu sun ka riƙe kaga za su samu amfani da yawa ko ina haka diba ga sunan yau har ɗumki ba ma sai da yalon ɗaya ba kamar tayar ma in ka ta yanzu da ka sai tushen ga babu wani foran da ko a yi maka ɗumkin ka kuma nan ta Kanta Bello e Umaru di Nigeria, le Niger est comme la maison pour eux car ils ne rencontrent jamais de problème ni avec les autorités administratives ni avec leurs frères du Niger. Najeriya da Niger wannan wasu al'amura na da manya dai suka kawo wannan yan lalurori najeriya da nijar kowa ya san akwai mu'amala mu da su mai kyau don haka mu dai a wurin mu talakawa gaskiya mu dai ba mu hangi wata matsala ba dan nijar iya gwargwaro gaskiya muna amfana da ita ba mu dauki cewa yan nijar gaba ne tsakaninmu ba ko wasu abokan hamayya ko wasu da zamu yi kallon banza mu da su yan uwa muke muna mu'amala mu gaskiya babu matsala ni gare ne da sauran yan uwa na irin da muke mu'amala da su gaskiya babu wata matsala a mu gaskiya zamantakewa mu da mutanen nijar lafiya lau ne ba wata tsanguma ba wata takura tsakanin Il faut noter que les relations entre le Niger et le Nigeria restent et demeurent naturelles car rien ne pourra diviser les deux pays. Voilà, c'est un reportage signé Abdou Hassan Arzika depuis Dogondouti et nous profitons pour faire un coucou à tous ceux qui nous écoutent de l'autre côté de l'Arewa. Et c'est le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassimi Gourouza. Bonjour Tonton. Bonjour Reki, bonjour euh, Fanda. Bonjour Gourouza. Merci. Alors la Fédération nigérienne de baseball a organisé le week-end dernier un tournoi dénommé Tournoi de la paix au sein de l'Université Abdoumouni Diofo de Niamey. Oui, euh, Fanta, c'est une activité qui a regroupé les équipes régionales du Dosso et de Niamey. Il y a eu euh, plus de 100 personnes qui ont participé à cette compétition du donner et du recevoir. C'est Dosso qui a remporté le trophée devant Niamey, la capitale du Niger. Écoutons le coordinateur de Feni Baseball, Bourema Ali, au micro de Salamout Kadri. On a eu à peu près 100 personnes. Ça s'est bien déroulé puisque les équipes se sont confrontées et Dieu afin que celle de Dosso a remporté le trophée, la coupe. Il y a eu plus d'une centaine de participants et nous espérons à l'avenir organiser un autre tournoi avec une autre équipe de Ligue euh, de l'Intérieur. Les filles ont participé parce que c'est un sport mixte. Les jeunes filles comme les jeunes garçons ont joué ensemble. Et quelle est la particularité de ce tournoi-là La particularité de ce tournoi, c'est que nous aussi nous voulons apporter notre aide sous forme sportive afin d'appuyer et de soutenir le CNSP dans ses œuvres de conquête de la paix. La 14e journée de la Super League de football du Niger a débuté hier lundi. Oui, les matchs ont été joués sur les différents stades du Niger. Anyame Fan a accueilli euh, la GST du Tawa, score final 2 buts à 0. Le Jean Gorzo de Maradi s'est imposé à Arlit devant Irana sur le score d'un but à 0. Le 1er euh, février, US euh, gendarmerie sera face euh, aux libertés, le Zumunta, laisse douane le 2 février, Tagour provincial de Dosso et l'Est police de Niamey prévu euh, pour le 3 prochain, Merci, Gourouza. Merci, Merci. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 39 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Rekia, tu nous présentes qui ce matin Ce matin, nous allons à la rencontre de Fatih Amadou, femme âgée de 55 ans, mariée, mère de 8 enfants, 8 enfants natifs de la commune de Ngwanga, département du Boboy. Et pour subvenir à ses besoins, Fatih achète du lait dans les marchés hebdomadaires des villages environnants pour ensuite le revendre à Nyami, au marché de Katako. Voici son portrait avec Oumu Oumaru. Fatima Amadou, debbo mo duuɓi capanɗe joyi e joyi o jeya kana wuro ɓulakorji nder leydi goyga département mo boboy lumaku fati waɗata hakkunde wuro maɓɓe to o e gallu to o sodata kosam e nebban na'i imo wadda dellumo katako wakkatiji gom iɓe pilowo nder wuro gam ɓe conna o hawratana nebban ɗan dellumɓe takkiɗe e wuro to o jeya ɗon nden ko o wadda ɗum ɗo en galluye may o sonna imo waɗa lebbi ɗiɗi fadde o soƴƴoto ɗon wuro to o jeya wallayi wakkati puɗɗol amarde joni ɗo nana duuɓi lesa wallayi kosanenebbanni mi sonnata kusendani ne bandan daga ne de min gardi min jani ne min coda ne min coda da asore ne ujunaji jo ya heban jo riba ana ni den ko lumo di ana hande den wala ko min ke bayni Allah da waddi ana ujunaji gidini jo ya da horra lesa amma hande dum wala hande ka min gonni miɗen tokkinen fi sabilillahi al miɗen keɓa bo amma keɓal gala hota e gal den dogan duniyar du kay fotata wallahi mi tawa talkatara kunno mi wari mi tefunno komi tefi de miɗo yetti allah wallahi joom ɓaade a no wuuri amma joom ɓaade a no leydi janandi mm. <laughs> wallahi miɗo yoodi sukaɓe ala ndirillahi omo holla o heɓi moƴƴere sanne nder lumako gu o waɗata o sooda o sonna kosam e nebban na'i hannden duuɓi nogayni omo holla ko hannden o wala saɗarma fuu sabi o dartako dow neɗɗo fuu o eela omo firta muraduji hoore makko wallahi mi heɓi alandirillahi e dal mi soodinayi ɗiɗi nder majju ɓaade annda fa hannde miɗo jogii ɗo ñanden fuɗɗi tewteɗe warde joom mi daraki gimi goɗɗo hokka ñalman kamanaje ñalman gawri mi ay hokkanan goɗɗo lanɗa wallahi ɓaadi am miɗa joguiɗi ala andiri la yettore allah ande a soodi kosan keme jeeɗiɗi a heɓan ujunere keme nayi to hana a heeɓi an ala andiri la aɗa tefana hoore maɗa aɗa heɓa goɗɗo a eelay ɗum gudel a eelay ɗum paɗi hande baade sakike ma woodi na innama tama wodata ko amma ñalluɗe woodi de fude a dari ke dowmum hande ƴagode a wari a waranan kayne eyi ne baade jomum hollirima ne wonƴitata ni en nder kaden ɗin umoora golle fuu woni keppata caɗaali no faaɗima wonno holla saɗara maaji ko o woodi dow fiilu maako woni hikka dungu gum wooɗay tiyede do gala saɗar maare ni woni hikka ni woni luumoola ngam nder hikka dungu waɗay ceede gala to saɗa maare hikka de nine mm, hikka ɗo neɗɗo ne heɓa ko allah hokkiɗo wallahi miɗen gaddani ni ɗo no woodi tomin coodoyta ine anndi jonde ni woni bone de a jooɗiki a yaran mone wallay degoni miɗen gaɗa lebbi ɗiɗi e nderde hanti yimɓe no gaddanamin miɗen lilda min cewdane nokkure de denno commune artuno min jeɓatana kemi joyi amma hannde ujunaji joyi min jeɓataɗe lewru waji lewru fo ujunaji joyini amma na miɗen jetti allah ni hannde hana neɗɗo nokku neɗɗo hetta ko takki ko miɗen takki ɗon iɗum welimi gannde a wala nokkure bawɗe aɗa woodi nerandi a jottako sakko cotta min giɗanani ko yaari min yeeso Voilà, c'était le portrait de Fatih Amadou proposé par Umu Umaru en langue fulfuldi. Le Niger sur Kalangu, c'est aussi une bonne dose de musique 100% nigérienne. Et c'est pourquoi je vous invite à cette fois-ci à kiffer Toboy Toboy de Kenganoma. Thousand K, ukurim kwata tabai tabai. Barkar banda, Zara zara something in aini kire ni something in i see zara zara koi i see You niggas Voilà, chers auditeurs, après cette belle sonorité Tobay Tobay de King Noma Nostalgie, n'est-ce pas, Rekia Bien sûr. On passe au loti du desk femme du studio Kalangu qui porte sur l'espacement des naissances. En effet, le Niger enregistre le taux de fécondité le plus élevé au monde avec 7,1 enfants par femme en moyenne selon les Nations Unies. Pour bien espacer et limiter les naissances, le meilleur moyen euh, est, l'utilisation des méthodes contraceptives. Écoutons Hawa Ousmane et moi-même sur ce sujet. matso ki ji matso haba i haƙuri i haƙuri haba bebe na i haƙuri mun kusa isa gurin kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji mamma ma ta gaji kai Allah ke nake ma magana ki gafarce ni mamu ke ke ke zo zo nan waje ina zaki zo nan wurin ikon Allah lalle inda rai an gana shekaru hudu kenan rabona da ke yi hakuri mamu yaran ga nan dai sun dauke mini hankali wallahi yaya kike lafiya lau dole su dauke miki hankali kin je kin ɗauko yaran mutane dan mu biki bar su ba wajen uwayensu ni dai ce uwarsu mamu ke ce uwarsu tubari kalla yi eh, mamu kin ga arziki na ko alhamdulillah tsaya tsaya wai da gaske kike shekarunsu nawa tawar na da shekara biyu na goye na da shekara ɗaya da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi bakwai. Wayo Allah haka da kike yi kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Aha, na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. In ya yarda, kina iya tahiya asibiti a guji jininki sannan a yi miki wadda ta dace da ke balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin kuma a ko'ina baka ba da kodala. Hmm. mijina bayar da ba don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani kuma irin masu cewa ne samun iya da yawa arziki ne. Me arziki to in mijinki bai yarda ba kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki don su zo su gaya mishi mahimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali ba ya tsaye da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji, duba kifa yadda kika tsufa. Hmm, gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki dan mijinki ya yarda. yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke tunda sai da maganar shi kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi bayan ka samu ɗa ya kamata ka bari bayan shekaru biyu ka ɗauki wani cikin. Baki san ba in kana riritsa ka kai ga haihuwa hudu wahala za ka sha kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai. Wani irin hanyoyi ne ke da kwai? sannan kuma irin mahimmanci ne. An ya ku wannan bisa da tsada? Kuwa kaɗan nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar. Kenan ba a biyan ko dala in kin je asibitin. Za su baki ƙarin haske a kan dukkan hanyoyin tsarin iyali. Akwai kuma wasu hanyoyi kin ga da yake muna a cikin Afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi. wannan labari da daɗi yake amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko a'a ke kuruminki. daga kin da bin hanyar zaki ɗauki ciki ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau aha kwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi fa tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace a je hankalinki. Gaskiya kawa na gode. Gaskiya kam ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa kulawa da su yadda ya kamata ke ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab gani gare ka. Voilà, chers auditeurs, c'était le loti du jour. Dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Asman Ashina. Il est journaliste au studio Kalangu et aussi traducteur en langue Hausa. Aujourd'hui, avec lui dans la rubrique culture linguistique, nous allons découvrir ce qui signifie l'expression tourisme ou le mot plutôt tourisme en français en Hausa. Ashina, bonjour. Bonjour, Shina. Bonjour, Fanta. Bonjour, Ekia. Évidemment, comme euh, vous l'avez souligné, on va découvrir le mot tourisme aujourd'hui. Mais ce mot étant déjà vu en français hier, mm -hmm. moi je me contente de euh, le voir, de vous faire voir en Hausa. To a makon da gabata ne dai aka soma kakar yawon bude ido wato tourism da faransanci kuma wannan kakar za ta iya ci gaba da gudana har zuwa watan mars saboda haka a yau zan yi magana akan wannan kalma tourism wato yawon bude ido. Me ake nufi da yawon bude ido? shi da yawon bude ido wato shi ne mutane su tashi daga wuraren da suke zama ko suke rayuwa ta yau da kullum su je wani wuri ko wasu wurare domin su gano wasu abubuwa su amfana da su sannan kuma su koma gida ko kuma a ce garuruwansu misali ana aza tambayar cewa ina ne cibiyar da ake samun labarai akan yawon bude ido kuma amsa ita ce ana iya bada amsa cewa eh, sabon hilin sauka da tashin jiragen sama misali na iya kasancewa wata hanya da ke sauƙaƙa bunƙasa sha'anin yawon buɗe ido muna ɗaukar misalan wuraren eh, buɗe ido a nijar akwai misali gidan tarihi wato a nan yamai wato mize national kenan mhm. inda ake iya ganin namun dashi da wasu kayayyakin tarihi sannan akwai keɓaɓɓen daji na kure inda a can ma eh, musamman akwai raƙon daji akwai kuma farka dubulbe inda can ma namun daji ne ke da kwai daban-daban Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haussin, en zarma, en fulfulde ou en tamashek, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter le message envoyé par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. umaru da ake ce ma tsoho a nan cikin village artisanal na dakwaro vraiment shirye-shiryen da kalangu suke kawo mana fisibillahi muna samun karuwa sosai eh, muna fahimta suna ba mu labaru dabar na ƙasa abinda da ƙasa take tahiya da aikace-aikace suna ba mu labarin matasa yadda ya kamata matasa su gyara rayuwarsu a samu ƙasa ta ci gaba eh, kuma bisa harkokin zamantakewa na mata kuma su ma nan muna samun shirye-shiryen su su ma masu ƙayatarwa sai dai mu ce vraiment alhamdulillah eh, Allah ya taimaka Allah ya sa alkhairi Allah shi bunƙasar da ƙasar mutane shirin insha Allah eh, to gyare-gyare wanda ya kamata a ce an yi kama emission na mata da na yara eh ya kamata a ƙara musu ma dai lokaci ya dan ƙara tsawo na jayo hankalin eh, matasa maza da mata su yi sana'o'i wanda za su samu su tsirar da eh, rayuwarsu ta yau da kullum. farko dai suna na mamman lawal andre wanda aka yi sani da magudi a nan garin arlit radio kalangu musamman akwai shirye-shirye da suke yi na sunayen shi da hausa sunayen shi da buzanci wajen harkar zamantakewa na ɗan namiji tsakanin shi da ya mace suna shi da harshen buzanci suna shi da harshen hausa wannan musamman yana wayewa mutane kai game da aje in za a aure aje a ɗauki jini a ga menene in kuma zama ma kuke yi da ya mace Allah kiyaye a san irin zaman da ake yi saboda a kare tsakanin juna saboda akwai rashin lafiya da ke ta zamani da ta yi yawa wannan yana bin shi sau da kawa yanzu a ni lokaci da suka kawo na game da zamantakewar arme tsakanin mace da namiji wani irin zama ne ake yi wanda za a daren da juna a ga mutuncin juna a zamana kuma lahiya cikin tsare-tsarenta da shirye-shiryenta da take banga na yaddawa ba sunana da abdullahi bubakar anan karce wadata alit sido kalangu muna musu barka da anniversary kinsu na shekara takwas ya eh, gaskiya sido kalangu shirye-shiryenta suna kayatar da mu duk emission kin da dai ka aji hankali ka saurara na studio kalangu ka samu karuwa ga na waye ma matasa kai saman sana'a hannu saman shaye-shaye wannan ai akwai ci gaba to mu dai shirin da muke so ta ƙara mishi ƙarfin gwiwa ba shiri ka wannan matasa sama matasa su dage ga neman ba dole ba su sai sun dogara ga gwamnati dogara da kansu na biyun kuma shine shi ma saman matasa dai sama haraka shaye-shaye ta ƙara mana ƙarfin gwiwa ta ƙara sensibilization ana waye ma matasa da kai ciro kalangu na samu amfani sosai da ita tunda ina sauraron ta kamar wajen la'asar haka kuwa ina sauraron ta sosai da sosai bisa labarun da take ko ina na jaha jaha da na labarun kasa duka dai har na ketare ma kuma ina ci gaba da saurare kuma ina karuwa da su kwa so tu su kai ga harakan matasa wannan da suke yi sunana abdu ibrahim gaskiya kalangu ta kamala canji da yawa da dama muna yawan sauraron ta yau da gobe kun tana ci gaba kwarai akan harkokin yada labaranta ya kamata a ce mata ƙara lokuntuka da dama wannan sauraron wanda muke muna farin ciki kwarai da gaske Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Fanta Chamsou et moi-même Rekia Arimi. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Abdulkader Chombiano et Adam Adouaki à l'édition. Il est temps. Il est l'heure. On tourne la page pour 2024. Bonne année à toutes et à tous.